Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau talata daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin tarbiyyar iyali sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau da fatan za ku ji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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. farko ga muhimman kanunsu. dole ne amurka ta zaɓi diplomasiya matuƙar tana son farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wasu dokokin amurka ya ce donald trump bai cancanci sake rike wani mukami a hukumance ba dan wasan kasar faransa benzema ya kawo karshen bugawa ƙasarsa wasanni kuma ga labaran da ke da ke jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya ce idan dai har amurka da gaske take tana neman a farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda ta ba hannu a kanta a shekara ta 2015 dole ne amurkan ta zaɓi hanyoyin na diplomasiyya maimakon matsin lamba da kuma barazana amir sa'id irawani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda a gudanar a jiya litinin a babban ginin majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york dangane da batun kuduri mai lamba 2231 wanda aka fitar bayan rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliyan amurka dai ta fice daga wannan yarjejeniya ne a shekara ta 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar amurka donald trump wanda ya sake dawo da takunkumi akan kasar ta iran kwamitin da ke bincike a kan harin ginin capital na majalisar dokokin amurka wanda aka kai a ƙarshen mulkin donald trump ya tuhumi trump din da aikata laifuka waɗanda suka hada da tayar da kayar baya wanda kuma a cewar shugaban kwamitin trump bai cancanci sake rike wani mukami na gwamnatin amurka ba kwamitin da aka zaba na majalisar wakilai ya bukaci a gurfanar da donald trump din da kuma tuhumar da ake masa akan dakila wani aiki a hukumance da kuma hada baki da zamba a amurka bayan wani bincike na tsawon watanni goma sha takwas akan hargitsin majalisar wanda ya faru a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 ana ganin cewa dai wannan sakamakon bincike dai zai iya zama karfin kafa ga yunkurin donald trump na sake dawowa kan shugabancin kasar amurka a zaɓe mai zuwa mutane 28 ne suka rasa rayukansu a kuma jikata wasu da dama a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen malagun karamar hukumar kaura ta jihar kaduna a najeriya sakataren karamar hukumar raymond ibrahim ya ce 'yan bindigan sun farwa karamar hukumar sakon da misalin karfe 12 na dare kafin wayewar garin lahadi sun kuma harbi kan mai uwa da wabi wanda hakan ya jawo asarar rayuka ya ce da safe an samu bayani dangane da samun gawarwaki waɗanda 'yan bindigar suka kashe wanda kuma a cewar tuni jami'an tsaro suka shiga gudanar da bincike akan wannan batu ta jama'a masu rarrika a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan ƙasar netherlands mark road ya nemi gafar ɗaukacin mutanen kasar akan bautarwa ko kuma mulkin mallaka na tsawon shekaru 250 matakin da bayyana a cin zarafin biladama wani neman gafara dai tana zuwa ne shekaru 150 bayan kawo ƙarshen mulkin mallaka da kasashen turai suka yi wa yankuna tare da kasashen ƙetare waɗanda suka hada da tsibirai irin su kurakawo da aruba da suke cikin yankin caribbean da kuma indonesia prime minister kasar ta netherlands wanda ke jawabi a birnin hague ya ce matsayinsa na jagoran gwamnatin kasar yana neman gafara akan matakan da gwamnatin kasar ta dauka a waɗancan lokuta a bangaren wasanni kuwa tauraron kwallon kafa na duniya da ke buga wasa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ɗan kasar faransa karim mustapha benzema ya sanar da kawo ƙarshen bugawa ƙasarsa ta faransa wasanni kwana guda bayan kammala gasar cin kofin duniya tsakanin ƙasar faransa da kuma argentina wanda argentina ɗin ta samu lashe gasar a kasar qatar a sakon da ya aike ta kafar twitter benzema ya ce ya yi aikacin kokarinsa domin kawowa matsayin da yake a kai a yau tare da yin kurakurai a wasu lokuta da kuma samun nasarori kuma yana mai alfahari da yadda rayuwarsa ta kasance karim mustapha benzema na ɗaya daga cikin waɗanda aka sa ran za su buga wa tawagar ƙasar faransa wasanni a ƙasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a ƙasar qatar masu rauni ya hana shi halartar wasannin dan wasan na ƙasar faransa dai ya lashe kyautar kullon zinare wanda kuma shi ne dan wasan faransa na biyar da ya lashe irin wannan kyauta a tarihi ta jama'a masu rarrai ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai. ko kuma labari mai muhimmanci a fagen tattalin arziki siyasa zamantakewa da sauransu inda muke tattauna labarin tare da masana mu kuma yi karin bayani da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirmu na yau zai magana dangane da gwamnatin kasar yemen wacce ta bayyana cewa halin babu yaƙi babu kuma zaman lafiya da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka sa ta a ciki ba zai ɗore ba majalisar koli ta harkokin siyasar ƙasar yemen ta ƙara jaddada cewa halin da ake ciki na babu yaƙi kuma babu zaman lafiya tsakanin ƙasar da kuma saudiya da ƙawayenta ba zai ɗore ba don mutanen ƙasar suna cikin mummunan hali wanda gwamnatin ƙasar ba za ta amince da wannan halin ya ci gaba ba majalisar ta ƙara da cewa a halin yanzu sojojin ƙasar da dakarun sa kai masu taimakawa sojoji a shirye suke su tabbatar da ɗiyaucin ƙasar da kuma fitar da mutanen ƙasar daga matsalolin da wa'annan ƙasashe suka jefa su a ciki majalisar koli ta harkokin siyasa a ƙasar ta yemen ta kammala da cewa a halin da ake ciki na babu yaƙi kuma babu zaman lafiya kamar wani bom ne wanda aka sa masa lokacin tashi don haka wannan halin ba zai ɗore ba ta ce sojojin ƙasar yemen za su ɗauki matakan da suka dace a lokutan da suka dace a ranar biyu ga watan abrilun da ya gabata ne dai aka samar da yarjejeniya ta tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin ƙasar ta yemen da kuma saudiya da ƙawayenta na watanni biyu sannan aka sake sabunta yarjejeniyar na wasu watanni biyu amma gwamnatin sana'a ta ƙi amincewa a sake tsawaita yarjejeniyar na wasu ƙarin watanni biyu saboda ɓangaren saudiya baya amfani da ƙa'idojin da aka shimfiɗa a cikin yarjejeniyar ƙa'idoji ne wa'anda suka hada da buɗe tashoshin jiragen sama na kasar musamman na birnin sana'a babban birnin kasar da kuma tashar jiragen ruwa ta hudaida da ke bakin tekun maliya wannan halin dai ya sa gwamnatin kasar yemen ta ki amincewa da a tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe juna wutan da mutanen kasar ne suke ci gaba da cutuwa. wani bangare kuma majalisar ta bayyana cewa tana bambanta tsakanin matsalolin yaƙi da kuma na da adamtaka don haka tana ganin za ta ci gaba da ganin an yi musayar fursunoni tsakanin bangarorin biyu duk tare da halin da ake ciki na babu yaƙi kuma babu zaman lafiya labarin ya kara da cewa shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yemen wato sai abdulmalik badaruddin houthi ya bayyana a farkon wannan watan kan cewa sojojin kasar yemen a shirye suke su sake fadawa cikin yaƙi fiye da yadda suka yi a shekarun da suka gabata sannan gwamnatin ƙasar tana lura da take-taken makiya kuma za ta ɗauki matakan da suka dace a lokutan da suka dace a wani ɓangare kuma majalisar ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin ganin an wa ƙasar ƙofar ragun da ake mata sannan sai an buɗe dukkanin tashoshin jiragen sama na ƙasar da kuma na ruwa don ganin magunguna da dukkanin bukatun mutanen kasar suna shigowa kasar ba tare da wata matsala ba har ila majalisar ta jaddada cewa za ta kare haɗin kan kasar ta yemen daga kudu zuwa arewa ba za ta amince a raba kasar ba sannan za ta tabbatar da cewa dukkanin arzikin ƙarƙashin ƙasa mallakin ƙasar sun dawo ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar don amfanin mutanen ƙasar. a wani labarin kuma ma'aikatar masana'antu da kasuwanci ta kasar yemen ta ba da rahoton cewa kasar ta yi asarar dukiyoyi da kuma arziki da suka kai dala amurka biliyan 64.7 a tsakanin shekara ta 2015 lokacin da aka fara yakin zuwa shekarar da ta gabata wato shekara ta 2021 rahoton ma'aikatar masana'antu da kuma kasuwanci ta kasar yemen ta ƙara da cewa mafi yawan asarorin da ta yi sun shafi bangaren man fetur da kuma iskar gas ne kuma takunkuman tattalin arziki da kuma kofar rago da ƙasashen kawance suka yi wa ƙasar ne suka jawo wa'annan asarori har ila yau a wani bangare kuma ƙungiyar da agaji ta red cross ta duniya ta bayyana cewa kashi 70 cikin 100 na mutanen ƙasar yemen suna buƙatar taimako na abubuwan larurar rayuwa ko kuma na ɗan adamtaka wa'anda suka hada da abinci da magunguna da ruwan sha mai tsafta da sauransu rahoton ya kara da cewa kashi 51 cikin 100 ne kawai na asibitocin kasar yemen suke aiki a halin yanzu sannan mutanen kasar kimanin miliyan 4.7 tsakanin mata da yara suna fama da karancin abinci mai gina jiki rahoton ya kammala da cewa babban majalisar kungiyar ta red cross ta ce mutane miliyan uku da digo uku ne daga kasar yemen suka ƙauracewa gidajensu tun bayan fara yakin a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 gwamnatin kasar saudiya tare da ƙawayenta na kasashen larabawa sun farwa kasar yemen da yaƙi ne a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan mai da tsohon shugaban ƙasar abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar. kuma ta yi alkawalin kwace kasar daga hannun sojojin kasar da kuma kungiyoyin sa kai na kasar a cikin makonni biyu kacal duk da cewa kawancin kasashen larabawan suna samun tallafi daga kasashen yamma musamman amurka da kuma kasashen turai sun kasa kai ga manufofinsu bayan shekaru takwas da fara yakin. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a cikin sai ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyar tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma maka da annabawa don hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. A cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran Hadis Center for Islam Propagation da ke birnin kanan dabu ta Najeriya inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara. Na kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin. Yau Allama dai soma ne da sakamakon wahalar ɗaukar ciki. Muna sauraron Allama. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sakamakon kimar da mai ciki take da shi da wahalhalar da take ci ubangiji ya ce mu kyautata iyaye surar ahqaf aya ta goma sha biyar da surat lukman aya ta goma sha biyu allah ya yi wasiya da girmama iyaye kuma da ya tashi ba da misali sai ba da misali da wahalar da uwa ta sha na ciki wasainal insana biwaldaihi isana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha da kuma wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wahala cikin wahala haka uwa take sha a wannan wata tara lokacin da aka zo haihuwarsa shine lokacin da ya fi kowanne zaki ga miji da dangi amma shi ne fi kowanne lokaci hadari da ɗaci ga mace a kowane lokaci za ta iya mutuwa a ƙasashe irin namu waɗanda masu kula da mata masu ciki za su iya zama suna cin abinci a kusa da matar da take nishi take ihu ana iya tafiya aiwa mace aiki a batta jini yana zuba domin babu kima garan ɗan adam babu tun kisasi ga wanda ya kashe ta babu tun diya ga wanda ya kashe ta ya kashe kamar ya kashe kiyashin da tayar mota ta taka a kan titi bata ma san ta taka ba lamari ne mai ɗaci mai zafi kaga yara ƙanana an yi sanadiyar mutuwarsu bisa sakaci sannan su masu zuwa asibitin lalle ne su ringa kula da cikinsu har ya girma su ringa zuwa asibiti suna awo su ringa kula sosai sannan dangi su kula da farin cikin mai ciki da kwantar mata da hankali abubuwan da mai ciki ya kamata ta sha ko ta ci ya gabata wannan yana da muhimmanci sosai waɗannan abubuwan da take ci ba kawai yaran cikin cikinta ba har ita kanta suna da muhimmanci gare ta tana haihuwa a bata dabino a bata madara domin ya zamanto ta samu sakina a cikin jikinta ranar da yaro yake zuwa duniya rana ce babba gare shi ranar ni'ima babba ga famili ranar karuwa babba ga al'ummar duniya manzon allah sallallahu alaihi wa ya tambayi ɗalibinsa imam ali domin ya jarraba zurfin ilminsa ya ce da shi faɗa mini farkon ni'imar da allah ya maka sai imam ali ya ce farkon nemar da Allah ya min shine ya halitta ni ba tare na kasance komai ba kafin nan imam bakir amincin Allah ya tabbata gare shi kamar inda ya zo a cikin tuhafal okowul shafi na biyu na cewa ya kai dan adam kwanakinka guda uku ne ranar da aka haife ka da ranar da za ka shiga kabari da ranar da za ka fito daga gare shi zuwa ga ubangijinka ya ce ya girman wannan rana hakanan an rawaito da gare shi a cikin nasarar durra juz'i na ɗaya shafi na 345 da nusatun nazir shafi na 100 hadisi na 19 cewa imam al-bakir na cewa idan za a haifa maka abin haihuwa ka roƙi ubangiji ya sanya shi mai maye ka, mai maye gurbin babarsa a rayuwarsa da bayan mutuwarsa ka roƙi ubangiji ya sanya shi mai gadonka mai gadon abin da ke ka domin mutum yana gadon babansa a rayuwarsa da mutuwarsa ma'ana mai ɗaukar takalifin nauyin abubuwan da ka riga ka bar masa a rayuwarka da kuma mutuwarka. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon bh Hausa da ke nan birnin Tehran. inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan ranar suna da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin don haka ne ma girman wannan rana ya sanya ake son a walima ta musamman a ranar da aka haifi mutum mana wannan walima din za a yi ta ne a ranar bakwai daga haihuwarsa sannan a yi masa kace a wannan rana ta bakwai wannan walimar tana kasancewa ne ta hanyar yanka masa rago babba a ciyar da mutanen gari a lokaci akan yi abinci na musamman a musu walima saboda haihuwa ba tare an hada ta da ranar akika ba muna iya komawa mallaya hadafar faƙi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casin da hudu da alkafi juz'i na shida shafi na sha bakwai da shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya da juz'i na uku shafi na arba'in domin mu ga hukunce-hukunce daban-daban da suka shafi ranar haihuwar yaro amma sun hala da yi masa wanka wanda yake wajibi ne inda ba zai cutu ba a wata ruwaya sannan kiran sallah a kunnensa na dama da ya kama a kunnen sa na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ce idan aka yi masa haka zai samu kariya daga shaidan ya kasance idan an haifa masa abin haihuwa yana sa harshensa a bakinsa ya sanya masa yawon bakinsa mai albarka sannan ya ce ya ubangiji ina neman tsarinka da 'ya'yansa daga shaidan wanda yake jefaffe samun 'ya'ya masu gado yana daga cikin arzikin mutum mu duba mu ga addu'a annabi zakariya ka bani majibanci daga 'ya'yana mai gado na wanda zai gaji ali yaqub a cikin suratu maryam sannan mutum biyar suna samun lada suna cikin kaburbura daga cikinsu akwai wanda ya dasa shukar dabino ko ta shuka ko wanda ya haka rijiya ko wanda ya gina masallaci ko wanda ya rubuta littafi ko wanda ya bar ɗa na gari ne masa addu'a kamar yadda ya zo a cikin bihar juzi na ɗari da hudu shafi na casin da bakwai wata ruwaya a cikin wasa'il juzi na talatin da shafi na ɗari uku da hamsin da shida ya zo cewa annabi su ya tambayi ɗan uwansa ya aka yi kai aure alhali mun nisanta da juna ya ce babana yakub ya umarce ni cewa idan kana da dama ka samu zuriya da take cika duniya da tasbihi ka yi a wata ruwaya a cikin bihar juz'i na ɗari da uku shafi na bakwai daga cikin arzikin mutum kasuwancin su ya zama a garinsa abokan hudarsa su zamanto salihai sannan ya zama yana da ɗa na gari da yake neman taimakon abubuwansa da shi hakanan ana son mutum ya zamanto yana da son yara sosai manzon allah amincin allah ya tabbata gare shi yana cewa ku so yara tausaya musu duba alwasa'il juz'i na 31 shafi na 483 awa saboda tsannin son saga 'ya'yansa ma dai mu duba inda muka yi muku nuni da shi shafin da muka yi nuni da shi wata ruwaya ta zo daga imam kazim amincin allah ya tabbata gare shi cewa babu wani abu da allah yake fushi fiye da fushi don an taɓa mata da yara so da mu fahimci kimar yara da mata mu fahimci darajar su a wajen ubangiji duba alwasa'il juz'i na 31 shafi na 484 hakanan ma a cikin bihar juzi na ɗari da hudu shafi na casin da bakwai ya zo cewa allah ya yi wahayi ga annabi musa a dutsen sinai cewa annabi musa ya tambaye shi wani aiki ne ya fi daraja wajen kai ubangiji sai ce san yara don haka za mu garwaye sun zo da muhimmancin sumbantar yara da cewa duk wanda ya sumbanci ɗansa ko 'yarsa zai sami daraja tafiyar ta shekara ɗari biyar a cikin aljanna duba alwasa'il juz'i na talatin da ɗaya, shafi na ɗari hudu tamanin da biyar. san yara da san 'ya'ya na da muhimmanci sosai amma a fahimta sanda bai saba shari'a ba sanda ba zai kai su ga halaka ba sanda ba zai rusa musu tarbiyya ba domin so tana da ma'ana daban-daban akwai abin da yake so ne alhali kiyayya ce ba so ba ne a bisa hakika da sannan za mu gangaro bayanin ambaton sunan yara har mu zo kan batun kwance su da raba musu wajen kwana har zuwa wasanninsu da abubuwan da ya kamata a koya musu wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to gashi dai malam ya fara bayani dai kuma lokacin ba zai bare ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hydra center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na muri Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya a ziyarci shafinmu na intanet. sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha ɗaya. A makon da ya gabata, kun da riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun ƙudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayan wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki. amma sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba akan haka ya buƙaci muhammad ya masa sayayya a maimakonsa saboda haka muhammad da sa'id ga yadda tattaunawarsu ta kasance idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya. amma kafin a je tattaunawar ta kasance sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da fassarar su. a yau. بعد از ظهر باین از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو مکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید ما نمی رویم مو با مزوا سوپرمارکت شاگون سرده دا یکی چیزی wani abu? To, mi khahi. Kai kake buƙata? Man fikr mi Ni ina tunanin. Chand. Nawa. تخم مرغ kaza. بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتماً تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند قرفه نوا تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپی تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اتکن در مصر امسر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین ین هوتو سال شکره هر سال کووچه شکره To madalla bayan da aka saurari kalmomin kamar yadda aka ji su, yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu. Muhammad, شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ به فروشگاه می رویم به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم حتما من برایت می خرم خیلی ممنون زحمت می کشی To bayan da aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'id kalmomin da suka yi amfani da su da la'akari da ƙarshen jimloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassararta. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا لطفه نه ما به کتاب فروشی نمی رویم ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون دا لطفه با مو زام جه شاگون سیر دا کای یکی نه کی کنا دا بکات روانه ابنه؟ نه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم ای اینا تنانن اینا سن کزا da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram? Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗawainiya. To an ji yadda tattaunawa ta kasance dai da kyau tsakanin su. Ya wannan tattaunawa ta kasance? Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauƙi matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraren tattaunawar kamar haka. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی اون سیده سیده به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه اون سیده سیده زاک تپی زاک تپی اون سیر دا لطفه نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سرده لطفه با. مو زام جه شاگون سیر کای یکی نه. کی کنا دا بکات روانه ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن ina son ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat kharam. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗab'ainiya? Sa'idu ya tuna cewa a yau baba Muhammadu ya bugo wayar tarho daga haɗaɗɗiyar daular larabawa, amma shi ya tafi wurin aski, saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance, domin kuwa ya ce ma Muhammadu. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند اه ساعت چند؟ فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و 20 دقیقه بود او از مصر زنگ می زد؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند تو yanzu کما سی اکار ƙara ونن تتونا واد amma a wannan karan tare da fassarar ta. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا کرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت 8 و 20 دقیقه بود. این تنانم کسان کرپی تکوز دمینتی اشرن نه. او از مصر زنگ میزد. شی یا بگو ویر ترهو نه دگه مصر؟ نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند. ا بابان که یا چی؟ سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند ای سو اکووت شکره دومین هوتو سنا تپیا هددیر دولت لارباوه To bayan da aka saurari wannan bangare na tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu, to sai kuma a saurari kalmomi da jimloli sabbi domin kuwa an riga an ji wasu muhimman kalmomi da suke amfani da su waɗanda sabbi ne ga masu saurare. Saboda haka sai a ƙara saurarawa da kyau ga wannan tattaunawa kafin mai ban kwana da ku. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اصر دگی سوا اه ساعت چند هبا گرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود اینا تنانم کسان گرپی تکوز دمینتی اشرن نه او از مصر زنگ میزد شی یا بگو ویر ترهونه دگه مصر؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند آ بابان که یا چه سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومین هوتو suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa. To madalla, to jama'a masu kafin mu ida karkare shirin namu baki ɗaya mai ban kwana da ku, sai an ƙara sauraron wasu kalmomi da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر باین از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو مکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب مورنگ سیده لطفه کتاب فروشی shagon sayar da littafai. Ma nemi ravim. Mu ba mu zuwa. Supermarket. Shagon sayar da kayayyaki. Cheesy. Wani abu? To mi khahi. Kai kake bukata. Man فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازا بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گره گریکا من میخرم نی اینا سی تو زحمت میکشی کی کنا دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند کرپی نوا تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپه تکوس دمنتی اشرن الان ينزو دار أتكين در مصر ا آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنه. تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین یون هوتو سال شکره هر سال kowace shekara. To madalla, to jama'a masu kafin mai ban kwana da ku dai. kamar yadda muka sha faɗi masu so su samu matanin da muke amfani da shi a wannan shirin namu na mu koyi harshen farisanci za su iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da ke cikin mako ta jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba amma kafin wannan lokacin a madadin muhammad da hajjifur da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. jakadan iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya ce idan dai har amurka da gaske take tana neman a farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kanta a shekara ta 2015 dole ne amurkan ta zaɓi hanyoyin na diflomasiyya maimakon matsin lamba da kuma barazana amir sa'id irawani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda aka gudanar a jiya litinin a babban ginin majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york dangane da batun kuduri mai lamba 2231 wanda aka fitar bayan rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliyan amurka dai ta fice daga wannan yarjejeniya ne a shekara ta 2018 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar amurka donald trump wanda ya sake dawo da takunkumi akan kasar ta iran kwamitin da ke bincike akan harin ginin capital na majalisar dokokin amurka wanda aka kai a ƙarshen mulkin donald trump ya tuhumi trump din da da laifuka waɗanda suka da tayar da kayar baya wanda kuma a cewar shugaban kwamitin trump bai cancanci sake rike wani mukami na gwamnatin amurka ba kwamitin da aka zaba na majalisar wakilai ya buƙaci a gurfanar da donald trump din. da kuma tuhumar da ake masa akan dakila wani aiki a hukumance da kuma hada baki da zamba a amurka bayan wani bincike na tsawon watanni goma sha takwas akan hargitsin majalisar wanda ya faru a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 ana ganin cewa dai wannan sakamakon bincike dai zai iya zama karfin kafa ga yunkurin donald trump na sake dawowa kan shugabancin kasar amurka a zaɓe mai zuwa mutane 28 ne suka rasa rayukansu a kuma jikata wasu da dama a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen malagun karamar hukumar kaura ta jihar kaduna a nigeria sakataren karamar hukumar raymond ibrahim ya ce 'yan bindigan sun farwa karamar hukumar sakon da misalin karfe 12 na dare kafin wayewar garin lahadi sun kuma harbi a kan mai uwa da wabi wanda hakan ya jawo asarar rayuka ya ce da safe an samu bayani dangane da samun gawarwaki waɗanda 'yan bindiga sa kashe wanda kuma a cewar tuni jami'an tsaro suka shiga gudanar da bincike a kan wannan batu ta jama'a masu rarrika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon ku huta lafiya